TV. Insha Allah a bidiyon mu ne za mu ku jawabi ne akan yadda za ku je ku rijista da wata wallet mai suna Hack Exchanger ma'ana X. Da fara zan ajiye muku link a description da kuma comment wanda ya ku rijista ta kan shi domin ya kawo ku feji kamar haka. Da ya kawo ku feji kamar haka gashi nan nan za ku cike sunan farko sunan ƙarshe email sai ku saka password sai ku ƙara maimaita ta sai ku click akan wannan sai ku tick akan wannan i agree din sai ku danna continue da ku danna continue zai kawo ku page na gaba kamar haka ya kawo ku page na gaba kamar haka sai ya nuna muku cewa an tura muku sako zuwa gmail ɗinku saboda haka sai ku je gmail ɗinku da kun je gmail ɗinku za ku buɗe saƙon kamar haka da kun buɗe saƙon kamar haka sai ku click akan wannan confirm din da kun yi click akan wannan confirm din zai kawo ku feji kamar haka da kawo ku wannan feji shine zai nuna muku fejin shi wannan dashboard din ku kenan ma'ana ku riga kun yi register za a muku sakon maraba gashi za a ce an baka islamic coin kwaya ashirin sakamakon rajista da kai ko kuma kwaya talatin idan me ka rajista ta karkashin wannan link da zan ajiye bi ma'ana in haka nan kawai ka je ka rijista ba tare da ta ƙarƙashin wani ba kawai za ka samu ƙwaya ashirin ne amma kuma ta ƙarƙashin wani za ka samu ƙwaya talatin saboda haka kai ma za ka iya ku fara link ɗinka ka raba 'yan uwa da abokan arziki domin su rijista su ma su samu wannan islamic coin ɗin sannan kuma sun ce ba za a tabbatar maka da shi ba har sai ka yi KYC in ka yi KYC shi kenan sai su tabbatar maka da abin da ka samu na fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku da fatan za ku mana sha like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum